da lafuzan da malamai suke amfani da su wajen aljarhu wa ta'adi gaba ta biyu yace ziyadatu ibnu salah ƙare-ƙaren da Al'imamu abu amur uthman Ibn abdurrahman Ibn salahi a kan wato lafuzan jarhuwar wa ta'adi waɗanda muka ji a baya na Al'imamu abdurrahman ibnu abi hatim razi shi Ibn salah malami ne da ya rayu a cikin ƙarni na bakwai Ah, malaman su imamu zahabi su ne ɗaliban shi malaman su imamu zahabi akwai ɗaliban shi waɗanda suke malaman su imamu zahabi ne kamar ka ce su zahabi da su wani kafirin jikokinsa ne shi kuma ya karatu a gun malamai irin su ibnu asakirin da ɗabakarsu babban malami ne asalin garinsu shaharzu da aka ake ci mashi a shahar zuri gari ne a cikin ƙasar iraki ta yanzu al'imamu ibnu salah ya rasu hijirar shekara 643 kamar shekara 700 kenan da 95 Allah ya gafarta mashi babban malami ne ya yi yawo a duniyar ilimi tun daga ƙasarsu ta iraki zuwa ƙasar sham zuwa ƙasar ainihin misra ya dawo ya zauna ƙasar sham a nan ya rayu a nan ya rasu ya karantar ya yi fatawa ya yi rubuce-rubuce ya yi naƙadi ya yi raddi babu irin abin da bai wanda malamai suke yi malami ne babba mai mutunci da kima a cikin ilimin musulunci za ka yi kwatanta shi da irin malamai da ake cewa farfesoshi don malami ne irin wanda yake ba da lacca a makarantu da karantarwa littafin shi na almukaddima asalin shi ma laccoci ne da ya kan ilimin musulawar hadis aka tattara suka zama littafin baya ga haka yana da kwarewa a cikin bayan hadisi ya kware a tarihi kwararren malami ne a lughar arabiya kwararren malami ne a ainihin sauran ilmomin shari'a dama duk malaman da yawanci haka suke da ya ka wani malami da za a ce ga abu ɗaya kawai da ya iya za a ga sun iya abubuwa daban-daban musamman abubuwan da ake da buƙatuwarsu a zamaninsu ba sa zama malami kawai a wani gefe akwai wannan al'imamul maziri malamin su alƙadi iyad mai sharhin muslim al-mu'alim ya taɓa yi rashin lafiya kamar zai mutu sai wani likita ba hude ya mushi magani da ya warke sai likitan ya ce mishi kaga da na gada dama sai in kashe ka ku musulmi ba ku da tunani ya za a yi malami kamar ka a ce kirista ne ba ne zai duba shi daga nan aka ci ya shiga makarantar koyon aikin likita sai da ya zama consultant yadda yake consultant a dc haka yawa ya gari ya zama consultant a likita al'imamul maziri mutumin kasar tunisiya ne kabarin shi na nan har yanzu yadda ɗarika suna zuwa suna ziyarar kabarin a kasar tunisiya ina fata mun gane wannan to haka zaka gansu duk wani malami zai kokari ya zama ya san abin da yake a daukacin ilmomin da ake yayi a zamanin su da haka babu wani wuri da za a shiga a layin ci mishi mu ne yanzu zaka ga mutum wai malamin fiqhu bai san hadisi ba malamin hadisi bai san logal arabiya ba malamin logal arabiya bai san qur'ani ba duk wannan barna ce ta karshen duniya Allah ya tsare mu to shine shi wannan malami Abu Amr Uthman ibn Abdurrahman ash Zuri, wanda aka fi da suna Ibn Salah yazo yayi kare-kare malai yace kana Ibn Salah awwala man ashada bi taqsim ibn Abi Hatim wa bi ijadatihi fi Ibn Salah shine farkon malamin da ainihin wato yayi bayani akan rabaraban raben jarhu wa ta'dil da Ibn Abi Hatim yayi kuma ashada ya kenan wa ya faɗi abinda ke ciki mai kyau wa ijadatu bidati fihi faqala fi muqaddimatihi an alfazi an al-alfaz al fi al a cikin muqaddimar da yayi a littafinsa sa na al-muqaddima yazo yana bayani akan alfaz al-jarh wa cewa wa qad rattabaha abu muhammadin abdulrahman abdurrahman ibn abi hatim ar-razi fi kitabihi al-jarh wa ta'dil fa wa ahsana yace hakika ibn abi hatim ya jero kalmomin aljarhu wa ta'adil a littafinsa, kuma ya kyautata ya yi abu mai kyau wa zakara annahu yuwafiqu ibn abi hatim fi tartibi sannan ibnu salah ya bada labarin cewa shi ya yarda da tsare-tsaren da ibnu abi hatim yayi wa in kada lahu idafatun fil alfaz ko da yake yana da wasu ƙare-ƙare da yake so ya ƙara a cikin lafuzza wa qala yace wa nahnu haka zalika zamu jeranta su yadda ya jera wa nuridu ma zakarahu mu kwararo abin da ya ambata wa nudifu ilaihi ma balagana fi zalika an ghairihi insha Allah sannan mu ƙara abin da muka samu daga wasu malaman akan abin da ya ambata wa ba'da zalika bayan wannan muqaddima zakar ibn salahi ma qala ibn abi hatim fi martaba ula min alfaz ta'ali da yazo kan martaba ta farko ta ainihin lafuzan amintarwa sai ya ambaci dukkanin abin da ibn abi hatim ya kawo ثم عقب على ذلك على هذه المرتبة بزيادة أربعة ألفاظ على ما ذكره ابن أبي حاتم sannan ya karo wasu lafuzza akan abinda malam abdurrahman ibn abi hatim ya faɗa me ya ƙara sabtun hujjatun hafizun dhabitun ya ƙara waɗannan lafuzza akan asalin abinda shi wato ya ambata wanda shi me ya ambata cewa thiqatun mutqin sai ce wa kazalika kaza kaza to kaga ibn salahi ya kara har lafuzza guda hudu kenan waɗanda suke fi muqabil thiqa da mutkin sannan sai ya ci gaba da cewa thumma zakara ibn salahi al martaba thaniya inda ibn abi hatim wa lam yazid alaiha al fadl da yazo martaba ta biyu ta ta'dili ya ambaci abinda ibn abi hatim ya faɗa anan bai ƙara komai ba walakinahu sharaha qawl ibn abi hatim sai ya ƙara bayani akan batun ibn abi hatim yace fa huwa mimman yuktabu hadithuhu wa yunzaru fihi mutanen cikin wannan dabakar suna daga cikin waɗanda ake rubuta hadisansu kuma a tafi neman ƙarin ƙarfi ma hadisan faƙala ya ce haza kama ƙala yayin da ya kawo waccan magana sai ya ce wannan zancen kama yadda ibn abi hatimin ya faɗa haka abin yake li'anna hadhihi al-ibarati la tush'iru bi sharitati dabt don waɗannan ire-iren maganganu ba sa nuna cewa an sharɗanta lalle keke da keke akwai بالضبط a wannan gabar fayunzaru fi hadithihi wa yukhtabar daka ire-iren waɗannan za a je ai duba a cikin hadisin su za a tantance hadisin su wa yukhtabar za a za ai za a gwada a wa qad arrafa ibn salahi tariqat ikhtibari dabt ar-rawi hadhihi ibn salahi ya nuna mana yadda ake gwada kwanjin mai riwaya ya ce. bi an yu'tabara riwayatihi riwayatuhu bi riwayati thiqat za a tsaya a gwada riwayoyinsa da riwayoyin amintattu alma'arufina marufina bid-dabt wal itqan waɗanda an riga an san su suna da hadda suna da ƙwarewa mai riwaya ne aka ga hadisan shi malamai sun ce sadukun akan shi ko makamancin haka to ya za a yi sai a ɗauko hadisan shi sai a dinga muƙarana da 'yan ajinsu ko 'yan ɗabaƙa su thiqat idan an ga hadisan suna mula'ama suna dacewa da hadisan fiqat sai a nasu ke idan kuma an ga ba sa dacewa sai a fara tunanin to lalle akwai matsalar da malaman suka ishara akan shi ke fa in wajadna riwayatihi muwafiqatan walau min haythu maana li riwayati idan muka samu riwayoyin shi suna dacewa da riwayoyin su koda a wajen ma'ana a dunkule aw muwafaqatan laha fil aglabi ko kuma a mafi yawan lokaci 70% misali an above suna dacewa da shi wal mukhalafatu nadira ana samun sabani ne daidai nan da can arafna hina idin kaunahu babitan thabta sai mu ce to lalle wannan shi ma yana da hadda kuma gogagge ne wa in wajadnahu kathiral mukhalafati lahu idan ko muka same shi na yawan saba musu arafna ikhtilala dabtihi walam nahtajja hadisi sai mu gane cewa lalle haddashi tana da matsala ba za a yi hujja da hadisin shi ba ba'da nadri idza tabayyana lana anna dabtar rawi ghairu kamil mala yace bayan bincike in aka gane cewa wato haddan mai riwayan nan ta cika ba wahtajjina ila hadithin min hadisi kuma muka zama muna da bukata izuwa wani hadisi daga cikin hadisan shi za a yi hujja da shi a yi na zalikal hadith sai a ɗauki hadisin mu'tabari shine za a sake neman shi kenan wata hanya wa na hallahu aslun min riwayati ghairi ma'ana mai riwaya an gwada shi an ga cewa yana da mukhalafat to yanzu ya fita daga cikin karabka fiqat amma wata rana sai aka gamu da wani hadisin shi da ake so ana da bukatar shi akan kafa wata hujja ko ƙara wani bayani ko ƙara wata hujja armashi to ba za a karba kai tsaye ba ba za a warga kai tsaye ba sai a tafi wannan hadisin a duba shin akwai wani mai riwaya daban da ya ruwaito shi a wula fa in kana lahu aslun akhadna bi zalikar alhadith mutaba'atan aw shahida idan aka samu hadisin na da asali sai a ɗauki hadisin a matsayin mutaba'a idan makaranta ɗaya ce ko shahidi idan makaranta daban ce abin da ke makaranta ɗaya in ya tike akan sahabi ɗaya shahidi kuma in ya tike akan wani sahabin daban wannan ya zama a kenan tamma idan ya tike akan sahabi idan kuwa ya tike akan makaranta ɗaya kama wata makaranta shahararriya kamar maliku ko zuhuri ko makamancin ya zama a kenan kasira akwai hadisai ire-iren waɗannan waɗanda sun inganta fil jumla amma babu dayansa da zaka daga da zai zama ya kubuta daga wata matsala to ana hada wannan da wancan a hada da wancan sai su tashi na daga cikin aiki mafi delicacy mai mai hadari kwarai a cikin ainihin aikin tasihi da tadaifi wanda duk bai nuna a ciki ba yana iya samun kurakurai da haka ba kowane malami ke iya zarmawa cikin shi ba sai kwararrun malamai irin su ainihin al'imamu timid Tirmidhi yana yin wannan aikin haka al zaila'i a cikin nasbur raya haka ainihin ibn hadirin al shi na takhriji ire-iren talhisul habir da makamantansu a wannan zamanin mala albani ya kware game da wannan aiki za kuma wasu malaman da ba su kai shi kwarewa hadisi ba suna frauni suna ta baba suna ta da kayar baya haza ga yana yi musu raddi haka ko yana ma zulaye yana wofantar da su a cikin tafanshi kana karanta musamman babban masu a shi takhriji silsilar sahiha da sayo abu dawuda da makamantansu za ga yana ɗan guwa mutsansu wani lokaci wani lokaci yana dan taba su wani lokaci har ya ɗan musu habaici ko ba'a da makamantansu saboda ba su kai nuna shi ba sai su dinga ganin kamar abin ba zai yi ba ko yanzu ne akwai bakanikin da in ya taɓa injin babur sai ce wannan abu kaza ya buga amma idan ogan shi ya zo ya gani ya san akwai da za a wata dabara a tadi shi shi ko sai ga ya riga ya buga ko ya yi nokin kowa ne. saboda gogewarsa ba ta kai gogewan wancan ba to wannan aikin shi ne yake matsala mana yadda ake yin shi hada hadisai riwayoyi wanda suke da ƙananan matsaloli sai su da hadisi shine zaka suna ce mashi hasanin fi shawahid ko hasanun insha Allah ko jayyidun bai majmu'i turuqihi ko hasanun Laba ba'asa za su dai dinga yin wani kairi da wata ibara ba za su yi italakin kalmar hasanun kadai ba domin hasanun na nufin ya fita salin alin ragowar da aka samu kawai a ne to in kuka ji suna wannan yan dabarun suna faɗan maganganu to akwai wata ainihin ta taɓarza da ta faru kafin a kai ga haka wallahu ta'ala a'lam malam yace thumma wa zakara ibn salahi al martabata thalitha wa lam yu'aqib alaiha ibn salahi ya ambaci martaba ta uku bai yi wani ƙarin bayani akan ta ba wa zakara al martabata rabi'a wa aqaba alaiha bima yashrahu ibarata salih al hadith da ya ambaci martaba ta hudu sai ya kawo zance a bayanta da abin da ya ƙoƙarin sharhin in aka ce salihul hadithi mai ake nufi farawa an ahmada ibn sinanin kaulahu kana abdurrahman ibn mahdi rubama jara zikiru hadisin rajuli fihi da'af ya ba da labarin cewa abdurrahman dan mahadi ya kasance su da dama idan aka ambaci hadisin wani mutum wanda ke da ɗan rauni wa huwa rajulun saduqun amma mutum ne mai gaskiya a halayensa fa yaqulu sai ce rajulun salihul hadith mutum ne da yake da nagarta hadith kaga sai ka kama a zahiri yana tabbatar da inganci shi ne amma ba tabbatar da inganci ne itlaqan irin dai waccan magana ce da za a ce salihul hadith din thumma zakara ibn salahi maratibal jarhi wa lam yazid ala ibn abi hatim shay'an da yazo ambatan maratibul jarh waɗanda ibnu abi hatimin ya kawo bai ƙara komai a kansu ba wa qad sharha addara dara qutni li ma ya ambaci ƙarin bayanin da al-imam abul husayn ad-dara yayi magana akai dangane da ma'anar layyin wa qad sabaqa an dhakarna dhalika inda ma bayyana ma qalahu al-khatib fi maratibi al-jarh wa at-ta'dil yace mun ambaci haka a baya wajen bayani akan zancen da khatib bagadadi akan wato maratibu dari wata ne kama annahu zakara aidan ahmad ibn salih innahu la yatruku ahmad ibn salih innahu la yatruku hadith rajuli hatta yajtami'a al-jami'u ala tarki ya ba da labarin kuma cewa malam ahmad ibn salih al-misri yace ba a watsi da hadithin mutum gaba daya a ce matruki ne sai in gaba daya malamai sun hada akan watsar da shi wa qauluhum fulanun da'ifun la ya'ani tarka hadithi haka nan aka ce wani ba'ifi ne bai nufin watsi da hadisi mu kiyaye ba wai karba daban da watsi din ba wai aka sun juna ba ne ba'ifi ba za a karba ba amma ba za a yi watsi da shi don aka ce watsi da shi shine irin wanda za ka ji ibnu hibana na cewa la ta hillun riwaya ta an bai halasta riwaya daga gare shi ba to shine abun watsi wanda ba a farin ciki a ganshi a cikin isnadi abin da yake nufi ba ba'ifi hadisi mai rauni wanda amma ana ruwaito shi ga sun da yawa a cikin sunanul arba'a da sauran sunan hadithai ne masu rauni amma sun ruwaito su kuma sun ambatan musu babi na fiƙo ina fata mun gane ina fa magana kafa hujja a daga tamar ba za ka hujja da su ilimi ne ya ba za a ruwaito ba abinda wani ya ba da riwaya an ruwaito ana gaya maka masu kafa hujja da wannan wannan mas'alar ta fi ga ga wanda ga hujjata a ah, Allah ka wannan magana wannan magana ba ta dalibai ne bace ka sake ka wannan magana da ifi ne ana bata lokaci a kan shi to waye ce maka da hadisi aiki ake da shi babu mansukhi sahihi sai a dina ruwayar shi matan da ba za a aiki da shi ba kaka kassara wato ilimi akan aiki kawai wannan idan aka zo kawai ɗalibai masu koyon karatu don aiki to nan babu babu buƙatar riwaya hadisi mai rauni shi sa kamar asmatu sala albani bai kawo hadisi mai rauni ba da nan karantawa ce ta aiki amma idan aka zo karatun ilimi koyon ilimi ko a boko akwai abu da dama da ake koya mutane sannan a ci musu wannan ba daidai ba a cikin boko a akwai a cikin boko kowa ba akwai kai me ka karanta ba science lab tech ba a ciki ba abin da aka koya muku sannan aka ce muku wannan ba daidai bane wannan procedure din to inda an baku gaba ɗaya ba koya muku shi ba za ku san ba daidai bane shi ran da ka gama da shi ya za ka yi ai bai kamata wannan magana kwata-kwata ta fito daga bakin ɗalibi ba cewa dan me za a ruwaito hadisi mai rauni akwai malamin da ya taba zaune da ɗan shi ya koya mai hadisai masu rauni guda dubu goma sha hudu sai da ya gama da ce sai ya ce mushi duka waɗannan hadisan masu rauni ne sai ya ce mushi ya abi ta umri irin wani magana da kai na manta waye ya ce ka lalata mu rayuwata ya ce a bal asmartu umrak na maka istismar na yi investin maka a rayuwa ne duk ran da ka gama da hadisan nan ka san matsayinsu akwai hadisai birjik suna nan kuma musamman da duk wanda yake karanta isnadi to ya san ma'anar raunin da ya ga raunin ya sani baya bukatar sai an gaya mushi kamar yanzu ne misali in ka je kasuwar tumatir duk wanda suke harkar tumatir is assumed suna da ilimi akan tumatir sun san irin wannan dan gari kaza ne irin wannan mai lalacewa da wuri ne ko kai ma da kake baka san harkar tumatir ba ya kasan bage bage ko da ka ganshi ai kasan darajar shi ba ɗaya ne da sabon cirawa to wannan shine kamar da ifi kenan wanda yake waliha raunin shi kar ka sake wannan magana za a ma dariya a waje cewa me yasa ake riwaya hadisi mai rauni idan aka zo karantar da abin da za a aiki da shi to nan ana iya wadatuwa da hadisai masu rauni amma koyon ilimi wajibi waɗannan hadisan su ma part of the body of knowledge ne na ainihin karatu wallahu ala kamar yadda misali ai a kira'at ai kana ta takhassusi akan kira'at ba a magana kan kira'at shawaz me yasa baka baka yi wannan tuhuma a kansu ba eh amma ba a karantar da su ai muna magana karantar da su to me yasa ko ai bata mu mutane lokaci ne a karantar da su ba shine irin language na kan da shi ba please stop thinking this way na wallahu ala sai ce sai ce na wa da zalika aurada ibn salahi alfadan ista'malaha a'immatul jarh wa ta'dil lam yadhkurha ibn abi hatim walakinahu lam yuhaddid martabata kulli lafzin sannan sai ibn salahi ya kwararo wasu lafuzza waɗanda malamai suka yi amfani da su wajen zarwa ta'dil waɗanda ibn abi hatim bai ambace su ba sai dai bai tsara su ya ce wannan a gida kaza suke wannan a gida kaza suke ba wadhil alfadhu hiya kaman fulanun qadrawa anhu nasu wana malamai mutane sun yi riwaya daga gare shi to bai ce wannan iri ɗaya ne da martaba ta biyu ko ta uku a ta'adil ba bai yi wannan ba wa fulanun kuka ji an cewa ne wasatsu tsaka-tsaki ne wa fulanun muqarabu haka ake karantawa muqarabul hadith hadisan shi na kusa da daidai mu kiyaye akwai zamu duba kanta wata mas'ala da aka yi ta rigima a kanta in fact sai da aka waye gari ibnu hajirin ka je karanta a cikin lisanul mizan ya faɗa da kanshi cewa shi ma sai daga baya ya gane daidai malaman shi da malaman malaman shi duka kan kuskure suka tafi su iraki da malaman da suka koya musu mai lafazin alaya dai adlin kar magana ne na larabawa tun a zahiriya suke shi akwai wani mutum babban dan sanda ne kamar ka ce eh, kwamishina ko wani dai inspector ana ce mishi sa'ad sa'ad ibn ah, ah, abin nan eh, ibn wane ne sa'ad al-ashira adl ibn sa'ad al-ashira yawa adl ibn sa'ad al-ashira shine shugaban yan sandan garin tubba'i a lokacin haka suka ce wa qaumu tubba da Allah ya bada labari ku to ana so a kashe mutum kai sai a mika mishi kamar shine hauni to sai zama karin magana sai a ce ala yadai adl ga mutumin da aka san ya kusa halaka to da wasu suka zo malamai suke amfani da wannan lafazin a wajen darwar ta'adil da aka zo yin wasali karanta Babtu din sai wani ya karanta da ala yadi adlun ala yadi adlun wani a wuri na amintacce ne sai kalmar ta rikice daga jarhu ta koma ta'adil maimakon ala yadai adlin ai ala shafa halakati sai kuma ala yadi ai indi adlun ibnu hajirin da kanshi ya yi itirafin cewa ya fassara wannan lafazin da kuskure ibnu hajirin jama jama'a ce kuma haka malaman sa koya musu da kuskure amma daga baya ya gano kisa na daga cikin haɗari, ka zama mukallidi da wani mutum a duniyan nan kowaye in ba na ba komai girman iliminsa za a girmama malamai ne kawai gwargwadon girmawa da suka wa dalili yana daga cikin ma alfaharin su malaman ɗalibansu su zama ba sa bin su akan son zuciyarsu ko akan ra'ayinsu na da gaske alfarinsu duba kamar ibn hajirin fa kamar ibn hajirin jama'a ya wannan magana to haka nan ma mu da da ainihin wazani na maf'uliyya karatun nan a nan gaba zai kawo shi akwai shi kuma kamar yadda fara cikin littafin lisanul mu muqarabul hadith muqarab wanda hadisan shi an yi kusa da a kai su zuwa ga daidai don ka ce muƙarib ya kuma siga ta fa'iliya yana kusa da hadisai kenan muƙaribul hadis a muƙarab hadisin shi ai ƙaribun ya yi kusa da ainihin wato waɗanda suke masu kyau eh, eh wasatun ya ɗanfi wannan a ma'anance ba wasat ya fi muƙarabul hadis yes wa fulanun muttaribul hadith wa fulanun la yuhtajju bihi wa fulanun majhulun wa fulanun la shay wa fulanun laysa bidhak wa rubama fi hadithi da'f wa fulanun ma a'lamu bihi ba'sa kaga duk wannan lafazin ibnu salahi ya kara su ba tare da tantance ina suke kuma nauyin su gravitational force din su na jarhi wata ta'dil ba iri ɗaya kaga majhuli da layi hutajju jubihi suna da ƙarfin raunatawa fiye da ainihin laisa bidhak fiye da laisa bidhak alqawi haka muƙarabul hadith da wasatun suna da ɗan galmi-galmin aminci amma kuma ba su kai wanda aka ce ma a alamu bihi ba asam duka akwai waɗannan ta taɓurza wa yabdu annahu aitamada ala أن العارفين arifin الفن قادرون على fanni كل ala بمرتبة kulli lafzatin bi martabatin min ابن أبي حاتم في عمله ibn abi abin da yasa bi tsaya yana sassaka sa inda ya dace a saka su ba tsammanin shi waɗanda suke harka ilimin hadisi ya kamata a ce gogewarsu ta kai su san inda ya kamata su sanya waɗannan abubuwa a cikin daidai inda ya kamata su ma'ana kai ne aka baka wato kai ne a ce misali eh, chemist ko pharmacist mai sai da magani magunan da ake ajiye a pharmacy din nan ai ba kamar da kake ajiye magani a ɗakin kamar watakila in baka sani kowane magani ana sannafa su ne based on generic ɗinsu ko kamfani ko irin cutar da suke magani akwai tasnifat ma'ana in aka ce misali wannan antihistamine to duka wuri ɗaya za a saka su anti-inflammatory wuri ɗaya za a saka su anti kaza aka suke kiransu ko ko kuma a ce nan duka waɗannan magungunan zazzabin cizon sauro ne waɗannan magungunan zazzabin kaza ne to idan aka kawo sabon stock a matsayinka na ma'aikacin da ka san ka harkar nan baka buƙatar mai gidanka sai ya ce to wannan fa za a sasu wannan za a saka su aka baje maka su a ƙasa ƙasa inda za a zuba su ko ƙarƙashin haka abokinka da ya zo yawo gurinka shi ba zai yi wannan aiki ba ko da ku yana iya karanta sunayen magani ya ce wannan chloropamicol panado extra panado kaza amma ba zai iya sannafa su ba to shine irin wannan magana wanda ya san kan haka hadisi ya kamata ya san kowanne ɗaya daga cikin wannan lafuzan su waɗanne ne ɗan uwan shi wajen nauyin shi a jarhu ko ta adil shi sa da kullum muke maimaitawa jama'a bai yiwuwa a koyi waɗannan ilmomin daka bai yiwuwa duk wanda ya gwada kuma ƙarshe zai zama aibi da bala'in da zai jawo sai ya fi alherin da zai kawo na za ga tun da kanta sunayen littattafan ko sunayen malaman ko sunayen garuruwan ko wasu lafuzza na hadisan tun daga nan za a yi ta samun ainihin abubuwan kunya da kwakyara waɗanda ba dole ne shi ya san su ko ɗaliban da ya iya yaudara cewa shi malami ne su sani ba dole ba ne amma waɗanda za su ji shi daga baya ko waɗanda za su zo a cikin ɗaliban daga baya su zama malamai ko su koyi abin za su gane kuma za su tabbatar ya cutar da su da haka nasiha da ya kamata mu junan mu shine wannan abubuwan duk wanda zai koyi sai tsaya koyi su a ilmanci in ba haka ba zai samu kanshi cikin abin nan dan wannan aikin na malaman hadisi ko ya fi aikin likita wanda yake yi mutane fida wahala wallahi ya fi aikin shi wanda yake ciro mutane cututtuka yake ciro mata 'ya'yan sun kasa haihuwa da makamantansu sojiyon kenan wannan abin wuce ma wuce ba in yi ɗaya biyu uku hudu biyar duka sistem ɗin mutane iri da ne ya san dalilin da yake yankawa sai da yake fitar shi zama za ga akwai wanda da dama ba fici bane da saboda jura suna yi da nosis da yan kallo da kowa kuma yana yana yiwuwa din gashi nan guda nawa an gani sai dai kawai tana zuwa kama su a ce ba su da license amma dai a aikace suna iya aiki ba tare da sun je medical school sun karanta anatomy da physiology da biochem da wane ne suka sha wannan wahalar da ɗalibai suke sha almuhim amma ba ka ga babu wani wanda ya taba shiga hadisi da baya da baya ya tsira har wanda suka shiga ma da gaban ba fasa tsira ba ba zan wanda ya shiga da baya Allah ya Ya ce, a ah, wa yumkinu ruju' ila hadhihi ziyadati fi eh, ila ziyadati fi taqyidi fi taqyidihi ala muqaddimati bil salah ghayra annana nuridu an naqula yana yace zamu iya komawa zuwa ga wannan karin mu kayyade shi kamar yadda ibn salahi ya aikata a cikin sa'ad sa tantance amma muna so mu ce innahu lam yaktafi bi ziyadati ba'd al-alfadi fil marati bai tsaya wajen ƙara wasu lafuzza a wasu wuraren ba walakinahu adafa martabatan khamisa ila maratib al-jarh al-arba'i inda ibn abi hatim ya ƙara martaba guda ɗaya mai zaman kanta وفي هذه المرتبة الخامسة عنده ذكر أنه يندرج تحتها من الألفاظ فلان وضاع وفلان دجال أن يكارى ما تشيوى أو كي وصف باللفظ أكتش وانا وضاع وانا ببن مكيرن حديثي على صيغة فعال فعال تكي للمبالغة لكما دجال معلومات حديثي سنة فإذا كلمة دجال babban ko je sarkin ƙarya wani haka wadda eh? haka kala aqiba zikriha wa ma min lafzatin min hagu eh. wa min ashbahiha illa wa lahu nadhirun Ya yace dan haka ya kara da cewa babu wani lafazi da muka faɗa sai ya zama yana da wani irin shi nazir din shi kininsa kuma mun yi sharhinsa. sa aw aslun asallahu ko wani asalin da muka gina kan shi yatanabbahu yatanabbahu insha Allah ta'ala bihi alaiha yutanabbahu za iya fada kuwa da wannan asalin a gane ga dan wannan shi wa qad bayyana al-hafiz al-iraqi maratib hadhihi al-alfaz fi kitabihi at-taqyid wal-idah kama sayati al-imam al-iraqi malam muslim ibn da ya zo sharhin mukaddimat bin salah ya yi mata sharhi shine at-taqyid wal sannan kuma ya maida ita waka ita ce alfiyatul iraqi to a cikin sharhin ya saka su inda ya kamata a sasu walam yaktafi al-iraqi hafiz al-iraqi bi hadha bal ra'a anna bin salah kad ahmala min alfaz at-tawthiq al-jarh wa tawthiq wal-jarh akthar mimma zalahu ala ibn abi hatim iraqi bai tsaya nan ba ya ƙara nuna cewa bayan waɗanda ibn salahi ya ƙara waɗanda ya bari ta yawa sun fi yawan abin da ya ƙara wara'a an yudhifa ilaiha ma yahduruhu min al-alfari sannan ya ƙara abubuwan da yake ganin zai iya tunawa hatta tu'rafa wa tudbata dan a san su a kiyaye su kama ya kulu kama yadda ya fara wa yumkinu ruju ila hadhihi ziyarati fi taqyidihi ala muqaddimati ibn salahi zaka iya komawa zuwa ga taqyid na mukadda sharhi ibn salam kaga wadannan kare kare غير اننا نريد ان نقول انه لم يكتف بذلك بعض الالفاظ في المراتب ولكنه اضاف مرتبه خامسه الى مراتب الجرح والتعديل الاربعه عند ابن ابي حاتم وتشي عراقي بي tsaya ba sai ya ƙara wasu akan waɗanda ibnu abi ya tsaya akai wa hiya martabatu hi hadhihi wa fi al martaba al khamisa indahu dhakara annahu yandarju tahta ya ambaci cewa daga cikin abin da ke karuwa a kanta akwai lafazin fulanu wadda'un wa fulanun dajjalu wa ala ragumi min ziyadati ibada al-alfadi ala ibn abi hatim wa ibn salah duk da yake ya kara ma ibn abi hatim da ibn salah wasu kalmomi fa innahu ashara kama ashara ibn abi hatim min qablu ila anna hunaka alfadan yusta yustadallu bima dhakarahu ya kara ishara akan cewa akwai wasu lafuzza waɗanda za a iya amfani da su a ainihin bayyana wasu abubuwa da bai ambata ba wato waɗanda ya ambata akwai wasu da bai ambata ba wanda suke kama da su zama kun ji ainihin wato lafuzan da shi ibnu a sala ya amfani su sai kuma ya ce thalitha na'u maratibu alfadil jarhi wa ta'dil inda al-hafiz zahabi sai kuma martabobin ainihin lafuzan aljarhu wa ta'adil a wurin al'imamu hafizul mu'arrikhina wa shekul muhaddisin al'imamu shamsuddin al-zahabi wani malami na ganin gani ne a tarif kusan kullum muna karanta littafan shi da maganganun shi muna shiga cikinsu zahabi malami ne da ya taso kamar da aka ambata ɗanɗan masu kuɗi ne kamar da kaji nan gidansu suna sai da zinari ne shi alhaji ne mai sai da zinari sai bar kuma ka harkar wannan kuɗi ya kama karatu gadangadan a Allah ya mashi bai wanda ya mai a ciki ya yi karatu an ce ya fi agun malamai dubu biyu ya zagaye ƙasashen musulmi a lokacin ƙasar falastinu ƙasar iraki ƙasar misra da kuma yankin ƙasarsu ta ainihin sha inda aka haife shi inda ya taso ya bi malamai maza da mata yara da manya malamai manya da ƙanana ahlus sunna da yan bid'a duk wanda ke da wani ilimi sai da zabi biye je koya sawabin hadisi ne fiqhu ne tarihi ne larabci ne qira'at wannan sa da gaske abin da ya kware akai hadisi fiqhu larabci tarihi qira'at a cikin duk waɗannan ilmomin bi babba malami haka aqida sannan ya ya zauna kuma a gaban manyan malamai daga cikinsu akwai ibnu taymiya da akwai ainihin al-hafiz maglantaya sannan akwai ainihin al'imamu abul hajjajin mizzi wanda kullum in ya mace sai ya mushi kirari na musamman shekuna abul hajjajin mizzi ya zauna gaban shi a gaban shi ya koyi littafan hadisai mafi yawansu da sana'ar takhriji da sauransu da kuma ainihin a wannan ainihin wato a mai tarihin nan malamin nan mai tarihi eh, na manta sunan shi sunan shi a bace mai shine cikon na hudu wanda yake cewa su ne hufazu na zamaninsu sannan ya koyi karatu a gun ainihin subki babban ba abdulwahab ba baban abdulwahab al'alamatu subki babba ya yi karatu a gun shi abdulwahab kamar sa'an shi kuma abdulwahab ɗin ya zauna gaban wannan ɗalibi na baban shi ya koya zahabi ya yi waɗannan gwagwarmayar ba ƙanƙanu ba sanda aka wargaza makarantar ibn taymiya aka tarwatsa su aka kama na kamawa yana daga cikin waɗanda da aka kama su a gane shi ba shi ma don tashi hankali ko sai aka sami aka sake shi kamar an ce yan uwan shi ne suka yi belin shi tunda suna da kuɗi shikenan sai koma wani ƙauye asalin ƙauyen yan uwan mahaifiyarsa can ya je zauna ne ta wannan rubuce rubucen da ya tarihul islam siru alamin nubala ah, abin nan athiqatu ah, man jurriha min athiqat kitabul abin ah, al'ulu kitabul arsh arba'una fi sifati rabbil alamina tazkiyatul huffazi mu'jamul shuyukh abin nan tabaqatul qurra al-amsaru zawatul athar ga sunan iri daban-daban zabi ya rasu ita shekara 748 a tsakiyar karni na ainihin takwas kenan ko 748 babban malami ne shekul muhaddisi ne har yau ba a sake irin shi in banda kamar ibn hajar wanda ake cewa kamar yadda eh, abin nan sakau ya ba da labari ibn hajar musamman ya je makka ya sha ruwan zanzan a rijiyar zanzan ya yi dawafi ya adda allah ya sa ya samu ilimi irin na al'imamu zahabi imamu zahabi kenan za ga amma yana da wasu abubuwa da ra'ayoyin shi waɗanda kamar yadda kowa ke da su kamar yadda ibn salahi da muka ba da labari yana da fatawa guda ɗaya da aka tabbata ya zame a kanta ita ce fatawa game da hadisin salatun raga'i ya zame a kanta kuma ya ta ƙoƙarin kare ta ba da hujja ba kowa na da irin wannan zalla yana daga cikin daƙiƙanci jama'a da ƙauyanci mu a ƙasashenmu da zarar mu ce kuskure ɗaya ko sai a ce ba salafiya ba ba ahlus sunna ba ne wannan khawarijanci ne baka fita mutum fita da mutum daga manhaji dan kawai ya kuskure yanzu alqadi iyad na daga cikin malaman da ake daga su ana nuna su a matsayin masoya manzan Allah na gaskiya saboda tafin ashafa amma a cikin ashafa akwai wata katobar da yayi wadda inda wani ya faɗi ta sai an ce zindiki game da cewa a cikin al'amuran duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba hujja bane musamman akan dubu alqadi iyad da ibnu khaldun a duk duniya suka share da wannan maganganu duk wanda yake faɗa yaron su ne akan tana cikin ashafa littafin da idan kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan maganar kallon implication ɗinta ba ƙaramin barna ba ce ga darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma yana ciki to haka zahabi yana da wata aƙida yana da wani kuskure kwaya ɗaya da shahara game da shi shine zahabi yana ganin halascin yin addu'a a kabari da ziyarar kabarin wani in ka karanta sayar alamin dubara za ga wannan mabfus a cikin shi duk inda ya zo kan wani wali zai ce wane wane kaza kaza wa qabruhu barizun ko ma'rufun yuzawu sai ka ja cewa yutabbarraku bi a ɗabi'arsa da aka sani baya wuce abin da bai da shi ba sai nakadi a dabi'ar rabi amma babu inda ya nakadin wannan abin da yake mutuwa na da gaskiya bari sa malamai suka gane cewa lalle wannan kuskure ne ya faru gare shi rabi wannan so wannan bai zama komai sai tabbatar da cewa dan adam bai zama komai amma mu ne za ga wai mutane waɗanda a bakinsu aka ji salafiya su suka koyar da kowa salafiyanci a ƙasar nan misali irin su malam albani irin su malam jafar irin su malam abakar gumi Allah ya gafarta musu gaba ɗayansu wani wanda da hala ko ɗan ɗarika ne ko ɗan shi'a ko yawon duniya shi kawai yake ko ɗan boko ne bai taɓa jin salafiyanci ba sai a bakinsu ya tuba da yana zagin su ya ce ya tuba su ya mai ya dawo ya ce ya shiga cikin ɗalibansu sai kuma kawai sai ya oba take sai ya yi ba su ma iya ba sai ya koma gida shi ne fiye abin da su mamari su suka yi wannan kuma shi ne irin abin da tun da can mu'tazila suka yi suka fita daga makarantun musulmai da su da khawarija sai su shiga gaban malaman su ce ai malaman ba su iya ba su suka iya kuma har su fasinatar da malaman su halasta wa kansu mutuncin malaman har su halasta wa kansu jinin malaman shi ne abinda mutane suke a ƙasar nan sai kawai a koma gefe sai a samu wani wanda ya fi kowa rashin kunya da taurin kai sai a ce to yanzu kai ne malamin bayan lokaci kankani kuma tunda shi ma ba wali bane ba annabi bane ba ba bane sai ya aikata wani abin da ba su yadda ba ba fa dole abin ya zama daidai ko kuskure ba kawai ya saba wa nasu wujhatu nazar din tunda sun nada kansu sune yanzu suke vetting suke tantance meye gaskiya meye ba gaskiya ba wannan yana faruwa da yawa ga juwa da ya kuɗa sabuwar islamiyya shi ya bata malamin su wani ya buɗe sabon makaranta hadda ya bata malamin su wani sun buɗe sabon masallaci ko sun bude sabuwar kaza malamin kuma sun kuma suna mai raddi kuma shi ne fa malamin su har sai su ce ma gaba ɗaya ba addini yake ba ba salafiya yake ba wallahi jama'a wannan ba ta tafarkin ba tafarkin ahlus sunna ba ya kamata ku gane wannan san ba tafarkin ahlus sunna ba malamai ba su gushe ba suna yin safari da junansu suna yin safari da ɗalibansu in fact in ka karanta tarihin ibnu khuzaima ibnu khuzaima da ya faɗa da ɗaliban shi saboda ya ji labarin sun je majalisun wani dan bid'a sai da malamai suka tuna cewa bai kyauta Ya yi fada da su ya kore su manyan ɗaliban makarantar shi ba ya kore su ya tsine musu albarka yana na cikin tarihin shi sai da aka kuskunta da shi kan shi malamu a kan wani abin da ya musu saboda sun je gun dan bid'a kuskure suka yi tabbas zuwa kunkar dan bid'a amma bai kamata kuma ya kore su duka ya ce ku je na kore to shi ne irin wannan abin da wani anan nan Kano yi, mai littafin da ya ce ya littafi din nan mai su littafin ma eh, ma haka za ya sa'adu da ibi yana muna yawan yin satin da shi hanyar da a Facebook yana ƙoƙarin, kokarin wai ni yake so ya ja a jika yana mun cewa wai shi abin da ya mala albani wallahi ya yi kokarin nasiha ne sannan na ce mashi to ni dai kaga shekara ta goma sha shida da mala albani zuwa sha bakwai ban san ilimi da karatun salafiya da manhajin ba sai a bakin shi malam jafar ban taba zama a gaban shi ba amma na saurari kasa din shi ya fi ɗari na fa'idanta da su kwarai kuma waɗannan biyun na ganin sa matsayin manyan malaman salafiya a najeriya ce kuma mafi yawan ɗalibai iri na haka suke kalla ba na cewa ba su da kuskure don albani tun yana raye muna yin ta taɓa za da shi akan wasu abubuwa wata rana ya sakan mana wata rana musakin mai wata rana kowa ya tashi da ra'ayin shi duk wanda ya san wannan ya san haka na ce to kawai sai ka dare ɗaya ka ce wai ba salafiya ba ne su kuma ka ce ni ne da magana ka to ya kake su da ya zan yi da magana ka kai yanzu kai ne salafiya kenan ce a shi ai ba haka yake ni ba shi wallahi nasiha kawai ya fata ba a fahimce shi ba ne. na ce to ni shawarar da zan baka littafin da ka rubuta ka yaɗa shi duniya ta kai kawai duniya za ta yi hukunci wata rana kai da su ya kuke wala shawarar da ba shi kenan ni ba na jin tsoron wani mutum da zai faɗi magana wai ya ce a ce kai yada ta ya daɗe da yada ta ba don kane shi wallahi ko me zai faɗa ya faɗa ya yada saboda dole wata rana sai an gane wake da gaskiya wake bai da gaskiya ai dama duk wanda ya rubutu ko to yawa kan shi hukunci da wannan rubutun za a hukunta shi duk wanda yake rubutu ko yake magana yanzu ake sajjala waɗannan ai ya gawa kan shi hukunci randa duk aka zo neman waye shi to wannan abu za a kan muna da abokai da suke zuwa kasashen waje su siyo digirori nan da ake yayin yanzu masters phd da sauransu sai mutum ya zai dawo sai a yi ta cewa ina ta sisan sai ya koyi ya dinnubi ce muku ai ba kwafi a nan kayan shi ba iso ba sai zai zo da shi me yasa yake koyewa amma yana so a ce mai dakta yayin da kowa da ya yi dakta ta gaskiya national nan online kuma ka'ida idan aka baka kudi kaje aka baka kudin tatford kaje kai digiri ka dawo za ka kawo kofi ka ba tetfon a ofisinsu za ka kawo kofi ka ba institute ɗin da kake aiki university ko college ko makamanta ka za ka kawo department a ga aikin da ka yi amma sai su ta ɓoyewa su ta ɓoyewa me yasa saboda ba su da confidence haka shi ma na ce na ce kawai littafin da kace ka rubuta to ka nashara shi mana in dai alheri kake so ka yada me yasa kake me yasa kake ruwan shi bai bana amsa ba hayo muna yana yawan biyo na inbox ya dinga mun magana akan wa'azin demokradiya da mala albani mala albani ya wa'azi demokradiya ba wanda daga cikin wa'azin mala albani da duk wanda ya ji sai ya rena kanshi in dai wa'azi ne ka ji shi da quality demokradiya tana cikin na kan gaba gaba sai ya ce wai ya kama kurakurai guda goma sha bakwai a cikin da ka saba manhajin salafiya a cikin wa'azin shine ne littafi ya same suna ma haka za ya sa'adu turadul ibn karin magana ne kama a ce ba haka ake yi ba to ya zo da littafin an yi maganganu da shi da sauransu a nan tun farkon dawa mala albani na unguwa mu da mu aka yi duk abu na lokacin malam ne kawai hana da mu muna da hamasa ba muka ce za mu rama ya ce abu kyali shi kawai sai muka rabu da shi to shine har yanzu wai bai daina wannan mu ta ba magana ba kuma har yanzu ba shi da aiki banda dandana akan wannan maganganu akan wasu abu da yake gani ta yi da gaske kurakurai ne ko ba kurakurai ba amma shi baya ganin wani abu in ba wannan ba shine muhimmansa kuma wannan mutum ba yanzu bai wuce matsayin irin wanda muke cewa malaman islamiyya ba a Kano malaman islamiyya wanda suke local champion yan mata da zawaran angos ne ko suka san su <laughs> wanda suka rasa mai shi a ya ke saki littafin har yau ya ke saki littafin ai shi ne na ce mishi to ka saki littafin to akwai irinsu da yawa waɗannan na kaduna da suka dinga surutu a kan albani su malar jafar yanzu ba su suke sun kara kansu ba tun da suka faɗi maganganun mutane suka ci suka dinga tsine musu albarka to inda da gaske gaskiya suka faɗa bai kamata tsino ta dame su amma tsino ta tsaya musu a wayar da su suke ya za a yi sulunta da jama'a saboda sun ɗauka ba su yi wannan zai ja musu farin jini su akwai irin waɗannan suna nan da yawa a cikin mutane dama almuhim ya kamata mu gane cewa malamin da ya koya ma karatu yana matsayin uba ne kuma malamai ma suna ganin uban addini yana gaba da uban uban jini saboda galibi iyaye na jini sun fi damuwa da abin da ya shafi madiyat ka ci ka sha ka samu wurin kwanciya ka samu sutura ka yi makaranta abin da ya fi damu su kenan ba kowane uba ne ke damuwa da asalin alaka ka da Allah da lahira yadda malamin ka ke damuwa da wani kalla da kyau ku gani ko mu a yayin mu ba mu cika damuwa da rayuwar ta lahira fiye da da muke rayuwa damuwa ta duniya ba wannan da malamai suka ce wannan yana nuna uba da ya koya maka addini ya fi uba da ya baka abinci to shin akwai wani laifi da babanka zai yi dan ka ga ya mari babanka misali ta mai laifi ya mare ta sai ga yanzu wani mutum da yake marin babanka sai ka halatta kanka kai ma ka mare shi ba taɓa yiwuwa ba sai dai ka koma gefe kai ta kuka ko Allah ya sake zaka shiga matsala dan abun ka take baba shi a gurin shi sunanta mata kuma ta yi laifi misali <laughs> to akwai to shine wai sai mutane dan malami yayi wani abin da su ba haka suka soye ba shine fa mujarradan abu ba haka suka soye ba kawai sai da sama kansu mutuncinsa har jininsa sun san har yanzu ana tuhuman daga cikin wanda ake tuhuma akan jinin su mala albani da su mala jafar akwai yan boko haram akan gaba wanda kuma da waɗannan shaidanin suna cewa waɗannan mutanen malaman su tunda sun zage su sun aibata su sun ci mutuncin su sun kafarta su kuma yadda ake wani abin falokali haka yake faruwa da malaman salafiya na duniya su su Uthaymin su uh, ainihin bin ba su albani waɗannan jigajigan malaman ba sun fuskanci irin wannan matsalar daga irin waɗannan 'yan khawarijan su kafirta musulmai su kafirta malaman musulmai su kafirta sarakunan musulmai su kafirta kowa su halasta wa kansu jinin kowa Allah ya sani ina ganin bari mu bari wannan gaba mun zo mata shi kawai akan al-Imam al-Zahiri Sheikhul Muhaddithina wal Mu'arrikhin na'am zare mu kuma kan shi yace sanata 62 wal 100 wa mi'a shekara ta 162 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-imam az-zahabi yace fiha ihtafala li ghazwi ar-rumi wa sara li harbihim Hassan ibn qahtaba fi 80000 siwa al-mutawwi'a a wannan shekara ne akai ihtafu tufila akai shiri na musamman dan yakan li rumawa a garin as-sa'ifa kenan na kasar turkiya ta yanzu wasarar harbihim wani kwamanda ya tafi dan yaƙarsu shine alhassan ibn qahtaba hassan ibn qahtaba a tai ɗaya daga cikin kwamandoji wanda babban jarumi ne ya rasu a jihar shekara 181 za mu zo tarihin shi a gaba kaɗan insha Allah wannan shine kwamanda a cikin sojoji 80,000 siwal mutawwi'a in banda 'yan sa kai waɗannan sojoji wanda suke kan fayron na hukumar sojoji wanda suke da albashi da uniform da training sannan akwai a sauran masu son shahada da suke zuwa su shiga za a fi jihadi daga baya an fara yin sojoji kamar yadda suke a tsarin hukumar soja da kwamandoji da bataliyoyi da makamantansu amma kuma akwai sauran mutanen gari suke an yi kururuwar jihadi su ma sukan tafi To su ne muɓawwa waɗanda suke neman ta ɗauyi su ba faralla ba ne a gurinsu Fa a ga ya je ya kai farmaki wa haraka ya ƙona wasu garuruwa ya cinna wa gari wuta su fito ya ta kashe su wasa ba kuma ya kama bayi da yawa walam yalka ba asa bai wani sha wahala a nasu bai ji wata wahala a nasu baya ga shi akwai kuma sai ce wa fiha zaharatul muhammira sannan sai kuma al muhammira suka bayyana masu jan kaya wasu shekaru ne su kuma muhammira saboda kanu yalbasu na humra suna sanya jan kaya wa ra'asuhum jagoran su abdul ibrahim ibn adham wani mutumin suna abdulkahar ibrahim ibn adham mu kiyaye ba ibrahim dan adham wanda za mu zo mu ji a nan gaba kaɗan ba al wani ne can daban wastaulau ala jurjan suka kame kasar jurjan wa qatalu khalaika suka kashe halittu da yawa فقصده عمر بن العلاء من طبرستان فقتل عبد القاهر وخلق من أصحابه sai wannan komanda Umar dan Ala ya kai mishi farmaki daga Tabaristan kuma ya ci nasara a kan shi da shi da wasu halittun shi baya ga wannan fitinan ma an samu wata fitina a ƙasan Kansari wanda wani mutum mai suna Abdurrahman ibn Hashim al-Yakshim malam bai ambata ba amma shi ma a wannan shekarar ya fito yayi fitina tun zamanin Mansur har zuwa wannan shekarar yake ta fitintunu ya bayyana karfin shi yawa ah, mahdi ya aika mishi da sojoji suka ainihin wato sha wahala sosai a hannun shi sai da aka yi fada da shi ya kashe aka kashe shi da karki aka ci nasara akan shi wa ibrahim ibn adhama al to kaje daya ibrahim ibn ibrahim ibn ibn mansur al mutumin kasar balakh az-zahid bi-sham ya rasu a kasar sham rawa an mansurin wa malik bin dinar wa ba'ifa wa wasaqahu an-nasai yana da riwaya daga kuma waɗannan malamai nasai ya wasaka shi wa ghayruhu shi da wannan sa wa kana ahadu sadati ɗaya ne daga cikin manyan mutane asali shi ma dan masu kuɗi ne aka ce ya fita farauta ne sai ya ji kama ana mishi magana ana cewa kai ba za ka kuma ka ba Allah ka daina bibiyan shirme ba kana bin farauta shine ya tuba daga nan ya bar garinsu can balagh ya dawo kasar iraki ya zauna ya yi bauta Allah da ibada mutum ne mai daraja kwarai ya wayi gari baya baya ainihin wato harka ta masu kuɗi abincin da yake ci ma yakan je ne gona ya kwadago ana yake samun kuɗin abinci lokacin da baban shi ya rasu baban mai kuɗi kwarai aka biyo shi aka kawo mishi gadon shi da bawan da ya kawo gadon ya yanta bawa, sannan ya ce kuma ka je da dukiyar duka na ban maka ita shine daga cikin maganar sharar ya yakan cewa ma sadaqallaha abdun ahabba shuhra duk wani bawa da ke son a ji labarin shi to da wuya inda gaske yake bautawa ta duk wani wanda yake aikin addini yana so kuma a ji labarin shi so yake ya shahara ya zama wani gwardo da wuya ka tarar cewa dan Allah yake Allah ya gafarta mishi babban malin babban wali ne daga cikin wali وفيها وقيل سنة ستين داود بن نصير الطائي أبو سليمان داود بن نصير الطائي shekara ya يرسو الكوفي الزاهد كان أحد من برئ في الفقه yana daga cikin ɗaya daga cikin waɗanda suka zama manyan malaman fiqh sun ma'atazala sannan sai ya koma gefe ba ya shiga mu'tazilanci ba ya daina harkar karatu da karanta ya gidan shi kawai yana bauta da kuka da salati yana da wasu kudi aka ce dirhami a 300 akan su ya rayu shekara ashirin shekara 20 yayi yana rayuwa akan su yana azumi ya sha yau gobe ya ci wannan kudin su suka ishe shi ya da ɗaliban Abu Hanifa ne ya iya fiqh sosai sai bar haka karatu dai ya shiga mutane ya koma kifi shi ma wani sufi ne haka rawana Abdul Malik ibn wa jama'a wa kana adiman nazari zuhudan wa salah bai da abokin gwaji wajen tsoron Allah da gudun duniya da nagarta wa fiha qadi al-iraq Abu Bakr ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Sabra al-Qurashi ibn Abi Sabra al-Qali shi ma wannan shekarar ya rasu al-Amiri al-Madani akhadha an Zaid ibn Aslam wa jama'a yana da hadisi daga waɗannan malamai wa huwa matrukul hadith aji yana da hadisi amma matruki ne al-Imam al-Bukhari da Nasa'i duka sun da'afa shi yana daga cikin waɗanda suka yi tawaye tare da muhammad ibn abdullahi ibn hassan amma daga baya da ya zo ya zama dalilin wani sulhu da ya faru a madina mun karanta a baya wasu bayi a ƙasar madina suka nemi su tada tawaye suka fasa gidan yari suka fitar da mutane da sauransu ka yana cikin 'yan gidan yarin a lokacin an kulle shi da ya fito shi musu wa'azi cewa wannan bai dace ba a koma kowa ya shiga taitayinsa wannan abin da ya sai sa banu umayya sai suka yarda da shi abu banu abbas sai suka yarda da shi sai suka bashi mukamin alƙalanci amma dai a hadisi dhaifi akwai hadisin shi a cikin sunan na ibnu majah waliya ba'dahu wa qad waliya ba'dahu al-qadi abu yusuf al-qadi abu yusuf shine ya zama alƙalin ƙasar iraki bayan rasuwar wannan alƙalin wa fiha abul mundhiri zuhair ibn muhammad at-tamimi zuhair dan muhammad at-tamimi al-marwazi shima wannan shekara ya rasu al-khurasani yana da hadisi a cikin kutubu sita gaba daya nazala shama thumma al-hijaza wa haddasa an amr ibn shu'aib wa da'ifa wa fiha aw qablaha yazid ibn ibrahim at-tustari yazid dan Ibrahima tustari mutumin kasan tustar har yanzu sunan garin kenan tustar yanzu gari ne a kasar iran gari ne a kasar iran kasar iran da kasar musulmai ce ba irin yanzu ta zama kasar yan shi'a ثم البصري hazani wa atain wal kibari yana da riwaya daga Hassan al-Basri da Ata da kuma manyan malamai wa kana Affan yuthni alaihi wa yarfa'u amrahu Affan ibn Muslim kenan al-Basri malam affan ya daga cikin malaman jarhuwar ta'adil yana yawan yaban shi ya kuruta shi ya ziga shi ya ce lalle wannan mutumi ne mai nagarta wa fiha aw fi hududiha shabib ibn shayba al-minqari al a wannan shekara ko kuma a kusa da wannan shekara ko kamar yadda wasu suka ce shekara 170 zamu ji anan gaba insha Allah shabib ibn shayba al-minqari al-basri wa kana fasihan baligan akhbariyya ya kasance mai fasaha ne mai balaga ya iya bada labarai ya kasance ana mushi lakabi da adibul muluk wa jalisul fuqara wa akhul masakin yana zama da sarakuna ya korantar da yayansu ya basu dariya ya kasance ko mutum ne mai kyauta mai kyauta ana bada labari daga cikin kyautarsa cewa limami ne na masallacin unguwarsu wata rana yayi sallah asuba sai ya dadar da su yana sallah da ya gama shi ko wani ba kauye da ya bi sallah ya ce bi isar imamu anta Allah wadara limamin mai yarka yace mene maka yace ka zo ka mana doguwar sallah na taho daga ƙauyen mu ne nazo ina so naga sarki a garin nan na samu ya mun ya biya mun bukatata yanzu gashi na ji tambarin shi ya fita ba garin kuma duk kai kaza da doguwar sallah ce to kai haku ya kama nan shi ya tafi da shi ya je ya kai ce ya kai shi gurin sarkin tunda sarkin na ganin mutuncin shi wannan malami yace ce ga wannan baƙona ne ina so ranka yadda duk abin da yake so a mai aka yi mai ce to zo mu tafi ya je gidan shi ya ɗauki duk abin da yake da shi na kuɗi a gidan Hadda na matan gida ya karba duka da mai kara da wani ce yanzu ka yi hakuri ya ce ya eh, na yi haƙuri ba kawai ke yanzu ya yafi tun da ya ji kyauta eh, rawa an alhassani ibn sirina wa abu sufiyana har ibn shuraihin al-minkari albasari albazar haka shi ma wannan a shekarar da ya rasu kenan rawa an ibn abi mulaika wa jama'atin qala ibn adiy arju allah ba'asabihi haje irin kalma la ba'asabi wa abu mawjud abd alaziz ibn sulaiman almadini alqas dan wa'azin turmi abd alaziz dan abi sulaiman an sinnin aliya ya dade a duniya rawa an abi sa'id alqudri wa rawa an sa'ibi ya ga abu sa'id sahabi yana da riwaya daga abu sa'id ibn yazida wa jama'a qala ibn kana min ahlil fadli wan naski ya'izu wa yudhakkiru ya kasance daga cikin mutane masu falala da bautar Allah yana wa'azi yana tunatarwa a masallaci qultu akhiru marrawa anhu kamil ibn talha shine karshen dalibansa sai yace sanata 63 wa mi'a shekara ta 163 bayan hijira fiha qatala al-mahdi jama'atan min az-zanadiqa a wannan shekara sarkin musulmi mahdi ya kashe tarin halittu daga cikin zindikai wasa rafa himmata hufi da tabo'i ya sa muhimmanci wajen bibiyarsu ya sa 'yan leƙen asiri da sss da masu kawo labarai jawasi suna ta binciken mushi waɗannan ainihin wato zanadika ta bi kutubin min kutubihim faqat bi hadaratihi bi halam aka mushi da tafai da dama a cikin ainihin ƙasar halab aka yayyaga su yana yana kallo har aka mashi lakabi ana ce mashi jazzarul zanadika mai jazzar mahauci mahaucin zanadika na daga cikin ayyukan da yawan da suka sun shahara abin da ya faru jama'a kan tattafin tarihu halab na ainihin wato zubdatul halab fi tarih halab ya ba da labarin abubuwan da suka faru bidduka cewa a zamanin abin da ake ce ma zandaka asali wato lafazi ne daga yaren addinin farisa in suka ce zandaka suna nufin kamar yadda za a ce dan tawaye da hausa wanda ya fita daga asalin aljada abinda ake a ciki to abinda suke yi su a wancan lokacin shine mutum ne zai wayi gari ya fanɗare wa asalin al'adun ƙasarsu daga ciki suna halasta wa kansu duk wani abu da ya haramta daga ciki har suna yin aure da 'ya'yansu ko su auri matan ubanninsu ko mutum ya auri mahaifiyar shi duk suna yi wani. da kuma tunanin suna barin abin da ya halasta Da abin da ya halasta mutane na nama da sauransu za su daina ci ba sa cin dan kwai ba sa yanka abu mai jini su ci ba sa zubar da jinin kowa suna ganin haramcin cin nama sannan suna yin suna ganin suna da aƙida at cewa mutane suna maimaituwa ne duk wanda ya mutu zai dawo ne a wata sura wannan daga cikin ake da su ibahiyya azdudu azdudu wan nasak nikahul muharramat sannan akwai kuma tahrimu dhabhil haywan da makamanta suna rayuwa akan ganye ake ci musu vegetarians ainihin al-fawakihiyun al-khadarawatiyun suna cin ganye ne kawai duk abin da yake ganye shi suke ci ba sa cin dan ice ko abin da ake nomawa amma ba sa cin dan kwai ko ɗan dabba ko abin da ake nowa sai abin da ya fito kawai dan kan shi shi suke ci wannan ɗabi'ar bayan shigan farisawa musulunci ta shigo cikin musulunci aka samu wasu sun ta zuwa da littafan farisa ana fassara su zuwa cikin larabci a asirrance yawancinsu za ka ga bayi ne da aka zo da su a matsayin kamammu aka yanta su kuma suka koyi larabci wasu suka iya sun iya wasu sana'o'i a ƙasarsu akwai maduku akwai likitan dabbobi akwai makeri akwai tela akwai mai magani likita akwai wanda zaka ga gashi kuma masanin tsirrai ne kamar ka ce botanist ne haka ire-iren sana'o'i ne daban-daban sai zama sun samu karbuwa a cikin al'umma ƙasar iraki musamman a bagdad suka yi ta shiga cikin mutane to karbuwarsu ɗin nan sai ba su dama su yaɗa kuma ra'ayoyinsu na aƙida kamar yadda kasan galibi 'yan boko na farko a ƙasar nan suna da irin waɗannan mugayen aƙidan aina suka ji su a gun malaman da suka koyar da su anan ko a gun malaman da suka je kasashen su na turawa rasha da faransa da ingila da makamantansu suka koyi wannan karatu a gunsu an koya musu boko kuma an sa musu wasu mugayen aƙidu to haka ya faru da musulmai sai wannan aƙida ta fara bayyana har ta shiga cikin ahalul baiti dan sai da aka samu wani mutum daga cikin ahalul baiti ya ma yarsa ciki ishi ta cikin shi da sunan ya aure ta waɗanda lokacin da aka kamo su su biyu ne akwai yaqub ibn al-fadl ibn abbas jikan abbas aka same shi yayi wa ciki da sunan aure cewa ya halasta yar ta mutu wajen haihuwa shine sai shi mahadi su biyu aka kama a cikin al bayt mahdi ya ce na rantse da Allah ba dan ne wa Allah alƙawarin cewa ba zan taba jinin annabi ba idan na ɗauki sarautar nan da sai na kashe ku da hannuna amma shi amma da haka hukuncin hukuncin kisa aka kama su aka kashe su an kama mutane da dama an kashe su daga ciki akwai ibn mukaffa babban mawaki nan daga cikin mawaka da ke an kashe cikin zamanin masu akwai wani mawaƙi ibahi shine bashar ibn bard makahu ne mawaƙi kuma shi ɗari ta kadari shi ma kashe shi akai yana da waƙoƙi da yawa akwai salih ibn abdul quddus shi ma malami ne daga cikin malaman falsafa shi ma an kashe shi akwai tarihi a cikin tabaqatu shu'ara na ibn salam al-jumahi akwai wani mai suna Dawud ibn Ali ibn Muhammad ibn Abdullah shi ma wannan ahlul bait ne amma zindigi akwai wanda aka kama su aka sa gidan yari suka tuba aka sake su irin su Hammadu Ajrat da makamantansu akwai wanda aka kama su daga sun tuba sai a kyale su ko kuma wanda aka kai ga an kashe su ya kashe su da yawa shi sa ake ce mashi jazzaru zanadiqa inda karanta tarihin shi zaka ji ana bada wannan labarin ko da cikin dafin albidayatu na ya zaka ji labarin hatta zai mutu yawa ɗan shi da zai ba halifanci wasiya kan cewa kada ya wasa da su mana shi yana daga cikin ajandar mulkin shi dama yaƙi da zana zanadika saboda lokacin sun ɗauko halaka al'umma gaba ɗaya kuma wannan halakar da suka yada har yanzu ba kuta a cikin musulmi ita ce asalin za ka ji tarihinta ya haɗu da wadatul wujudi ya haɗu da ƙaryata sifat ɗin nan ya haɗu da duk wata muguwa a aƙida da kake ji aƙidin shi'a wanda suke gulat to irin waɗannan akidin da na akwai su iza a yanzu za ga duk wanda ya kai bata ta kai bata sai a ce zindiki sau da zara an ce zindiki to karke kenan wajen bata shedani na karke wanda shedan ma ba yi da bukatar kwaya mai wani shi. Allah ya wa fiha balaga sa'idul jarashi fi hisari a fa'ilil muƙanni in kun tana mun karanta a baya wani shedani shi ma mai suna a ƙa'ulil wanda aka ce wani mummunan mutum amma sai ya samu kena aka kera mashi kamar irin abin da yara suke a fuskar su dinnan dodon yara yawa mask na zinari sai ya rullube kan shi gaba ɗaya shi shi ki ci mashi al shi ma ya zo da samun sabuwar bid'a a Hassan hassan bala'uni bil galabati. wannan tsinanne ya ji a cikin shi cewa an ci nasara akan shi don an mai hisa an tare shi a inda yake sama da wata shida Wasu wasta'amala summan sai amfani da guba wasa ƙani sa'ahu yana da mata sun fi guda tamanin mata da sunan matan aure ba wannan da iskan da cikin ƙasar eh, masaka ba take ko mai sunan shi naija ba shi ya bare wannan iskancin ba mutane da yawa sun taɓa irin wannan iskancin da ba kuma yanzu akwai masu wasu ma sarakuna ne wasu ma malamai ne suna nan da yawa waɗanda suke wuce haddin shari'a game da matan da suka halasta gare su in fact ya kamata mu san cewa fa hatta da kallon mace da sunan za ka aure ta malaman musulunci sun ce wanda yake da mata hudu bai halasta ya kallon ya gwata ce yana so sau da musulunci ba ka cewa kana san wata sai za ka aure ta to ko ba ka cewa za ka aure sai ka isa aure to daga cikin abin da baka isa aure ban kana da mata hudu ko kuma ce ka wuce aure in ka da mata hudu ba magana aure sai dai in ka bari tukunna wata ta mutu ko ka sake ta shi ne za ka samu kana da ƙofa guda gina yanzu wajen fasara kullil mu'minina yaghuddu min absarihim da limamai suka zo fassara wannan malaman tafsiri suka ce akwai waɗanda za su ya halasta su kalla kallon da ya halasta a shar'ance ko sai suka ce amma banda mai mata hudu amma sai ga musulmi da mata fiye da hudu yana nan da yawa kaya kirista ma wanda suke cewa ma ɗaya ne a ƙaryarsu sai kuma su yi mata zai wuce ɗaya sai waɗannan mata gaba ɗaya sai tara su da yayan shi duk sai shayar da su guban nan fa halaka humullahu sai suka mutu gaba ɗayan su wa musulmi almuslimuna hisina musulmi suka shiga cikin inda ya kewaye kanshi shi fa qata'u ra'asa suka yanke kan shi wa wajjahu hubi idal mahadi suka kai shi gaban mahadi shi kan fa wafahu bi halab kan ya same shi a garin halab yana shirin yana shirya sojoji don zuwa jihadi wa kana yaqulu tanasu shi ma wannan zindikin yana cewa yana da aqidar tanasukul arwah asali aqidar hindus ne masu aiki masu addinin indiya su suke da wannan dabi'ar eh, aqidar cewa mutum idan ya mutu ba wata lahira amma zai a sake halittar shi a wata halitta daban idan a wannan rayuwar da ya ta farko mutumin kirki ne sai a halitce shi a matsayin mai kuɗi ko sarki ko wani shararren mutum idan abin banza yi sai fito a talaka wani ma abin banzan shi in ya kai abin banza sai ya dawo a matsayin kare ko buri ko wani halitta kaskantacce haka suka ce shi ne tanasukul arwa wa annan laha ta hawwala ila surati adam suka ce ya Allah ma shi ne ya juya ya zama adam ta'ala Allahu amma ya kuna uluwan kabira wa kazalika sadda da hul mala'i shi sa mala'iku suka yi wa adamu sujuda thumma hawwala ila surati nuhin kuma Allah ya koma sura nuhu thumma ila ghairihi min al-anbiya'i wal hukama wai duk wanda ka gani annabi ko wani mai hikima to Allah ne ke sauka jikin shi kaga wannan akida yan dariƙa da yan dariƙa da da kiristoci sa da ita summa ila surati abi muslim khurasani suka ce abu muslim shi ma ƙarfin nan da yake da shi to Allah ne a jikin shi summa ila surati isa nan sai shi wannan shedanin wai Allah ne ya shiga jikin shi ta'ala Allahu an yi uluwa kabira Allah ya girmama daga wannan shegiyar magana ta shi fa abadahu khalqun sai ya samu wasu fatattu suna mai su da cewa ya Allah ne a jikin shi wa nuna ku suka dinga yaki dan kare shi kasan duk wata bata ba tana samun magoya baya sai a samu wasu masu shafaffun basira sai kaga sun bi kuma da ikhlasi ma amma ayanu min qubhi surati duk da abin da suka gani na munin sa wa awari da kuma karkatarsa walakinahu walaknatahu da kuma bebancin shi bebe da fasaha wa kisrahu da kuma ainihin wato gajartakarsa ba yi da zurfin basira wa kana kadin ta kada waje min zahabin yana da fuskar zinare kamar da muka ambata wani ka kira da hul mukanna shi ki ci mashi al muqanna wastaghawahu bisihr ya batar da su da sihirinsa wa tsala ala wa atla yura min masu share shari yana musu wani musu wani badu wata ana ganin wata wanda yake yi nashi ba na Allah ba aka ce kuma tafiyar shekara biyu a min wata biyu an samu labarin cewa nisan tafiyar da za a yi a wata biyu ana hangen wannan wata na shi a ga wata guda biyu a sama gana Allah gana shi kama kila kamar da aka ba labari cewa ana faɗa a waka ana cewa ilaika fama badrul muqanni ifari'an bi ashara min alhadi badri almu'ammal ilaika zuwa gare ka wannan sako fama badrul muqanni ifari'an watan muqanni baya fitowa bi ashara min alhadi badri ya fito cikin dararen da wata na ni yake fitowa almu'amman wanda hasken shi ke gama ko'ina alhadi badri hasken wata na da ke gama ko'ina wani mai waka ne ke faɗa haka yana mushi habici wafiya tuwafiya ibrahim ibn bahman al-khurasani binai sabo rawa an umara ah, ibn dinarin wa babakati wannan mutumi mai suna Ibrahim ibn Fahman, shi ma a wannan shekara ya rasu yana da riwaya daga Amru ko Umar ibn Dinar da tabaqasa qala Ishaq ibn Rawiya kana sahih al-hadith malam Ishaq dan Rawiya yace wannan mutumi hadisin shi ya inganta ma kana bi Khurasana akthara hadisan min babu wanda ya kai shi yawan hadisi a kasar Khurasana wa fiha Arqa ibn al-Mundhir al-Alhani sunan namiji ne Arbatu. har karkaje an ce tukaje ka sa wuce al sami'a sa'id ibn al-musayyib wal kibara wa kana thiqatan hafidan zahidan mu'ammara arta ibn al-munzir babban malami ne mahaddaci mai gudun duniya kuma ya dade a duniya kai daga ji cewa yayi hadisi a gun sa'id ibn musayyib kuma ya kawo yanzu qala abu yaman kuntu ushabbihu ahmad ibn hanbal bi arta ibn al-munzir ina ganin malam ahmad dan hanbali yayi kama kwarai da wannan mutum mai suna arqatu ibn al-munzir wa fiha bukair ibn ma'ruf ad-damighani al-mufassir qadi naysabura bi dimashq a wannan shekara bukair ibn ma'ruf alqalin naysabur ya rasu a kasar dimashq rawa an abi zubair al-makki wa jama'a qala an-nasai laysa bihi ba's sai ya ce bai da matsala sosai wa fiha hariz ibn uthman al-himsi Rawar abdullahi ibn busrin as-sahabi wa an kibar tabiina wa tuhima bi ma sai kuma hariz ibn uthman al-himsi mutumin kasar sham ne Ya da riwaya daga abdullahi dan busr as-sahabi masu hadisin azumin asabar din ko wa tuhima bi ma ana tuhuma shi da ɗan wani nau'i na nasab ƙin ahal baiti babu mamaki ga mutumin ƙasar sham wa qala abul yamani kana sawala min rajulin thumma taraka ya kasance da yana da ainihin wato karkata mutum ne da ya samu karkata shine abin da yake ishara zuwa ga nasab din thumma taraka sannan kuma sai ya bari wa qala abu hatim la yasihu ma yuqalu fi ra'yi da aka faɗa gare shi game da ainihin a nasabanci bai tabbata ba wala alamu bishami asbata min ban san wanda ya kai shi aminci ba fasasha. kala abu ahmadu thiqatun a zahiri abin da ya faru a farko al'amari ya dan samu wannan karkata sakamakon inda ya taso kamar yanzu ne a cika taso cikin birnin Kano ko baka yi dariƙa ba dole za ka fi zuwa maulidi yes don ko baka dole wani zai gayyace ka ko kuma za a zo ana ya kofar ku dole zai ka kana da wata dan dan shafuwa da wannan abu ko dan yayi mun gane da kyau zama. kamar misali galibi mutane da suka taso a wuraren da suke gareji ko mahauta ko tasha da waya ga mutum ya taso tun farko a ce ustazi dole sai dai yayi dan shedancin da ya sai tuba saboda a nan wurin shedancin shine asali ko mun gane da kyau zama to in wani ba da labari sai ya yi shedani abin da ya sani kenan na farko to shine irin wannan da wuya ka taso a kasar sham a ce nasabanci bai taba koyaye Allah ya tsare وفيها Ali بن علي أم المنصوري abi qala ibn ma'in laysa bi basu Sai kuma isa ibn Ali. kawun mansur ɗaya daga cikin jagorori na banu abbas a wajen yaƙi a wannan shekara ya rasu wa fiha aw fillati qablaha shu'aib ibn shu'aib ibn abi hamza ibn Dinarin al-himsi maula bani umayya sahib zuhu shu'aib ɗan gidan abu hamza babban malami daga cikin malamai a wannan shekara ya rasu yana da riwaya daga ainihin al-imam zuhri qala ahmad ibn hanbal kun ra'aytu kutubahu qabba ba'aha wa qayyada na ga littafin shi ya rubuta komai dalla dalla ya gyara shi qala kuma huwa indana fawqa yunusa wa aqil amma a wajen mu bai kusa yunusa ibn bukair da su aqil ba qala ali ibn ayyash kana inda min kibarin nasi wa kana min sanfin akhar fil ibada ya kasance a wurinmu daga cikin manyan mutane sannan wajen ibada kuma ba ta maganin irin shi ba wanda wato ibada shi ta wuce da saura وفيها موسى بن علي بن رباح اللخمي المصري wa عن أبيه وطائفة وولي إمرة إمرة ديار مصر للمنصور ستة عوام موسى بن علي بن رباح gwamnan ƙasar misra ya yi rike wa mansur ƙasar misra tsawon shekaru wa hammamu ibn yahya al-awadhi maulahum al-basri rawa'an al-hasan wa ta'in wa tabaqati wa kana ahada arkan al-hadith amma ibn yahya al ɗaya daga cikin manyan malamai ne a ƙasarsu ta ainihin wato basara malami ne daga cikin malamai da riwaya dukkanin littattafai ainihin na'imma sabtun ne daga cikin malamai gashi ahmad ya ce huwa sabtun fi kulli mashayikhi Wafiya ya yahya ibn ayyuba al-ghafiqi al-misri rawa an bukair ibn al-ashad wa jama'a wa kana kathira ilmi faqihan nafsi yahya ibn ayyuba ghafiqi babban malami ne daga cikin malamai mutumin kasar misra ne yana da riwaya daga ainihin bukair ibn al-ashad yana da ilimi kwarai kuma babban mutum ne yana da fahimta wa fiha aw hududaha abu ghassana muhammad ibn mutarrif al-madani rawa an muhammad ibn al-munkadiri wa tabaqati kusa da shekara a ce gaɓar ke ƙarshen ta ko farkon shekara ta zai yana magana ma akan ainihin wato taksisi da ake yi na mutasil eh? alkismu thani taksisus sunna wal لها laha kitabun aw sunnatun mithluha قياس abinda ke rage ma sunna fadi shine qur'ani ko wata sunna ta, ko kuma qiyas yace tafsisus sunnati bil kitab akwai inda sunna take rage ake rage mata fadi ta hanyar qur'ani misali qawlu ta'ala qawlu sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an illallah an umarce ni da na ainihin yaƙi mutane har sun shaida sai sun shaida cewa Allah ɗaya ne khussa bi qawlihi ta'ala an rage fadin wannan da fadin Allah da yake cewa hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun ba kowa ne za a yaƙa sai imani ba shi an mutum yadda zai bada jizya na maza ne da kai shi kaga hadisin bai ambaci wannan ba amma aya ta ambata ta rage fadin annas kenan wasu su imani wasu kuma option ne na daban in ba za su imani ba su yadda za su zauna cikin ƙarƙashin gwamnatin musulunci kuma su ne a ƙasa sannan za su dinga ba da jizya takhsisus sunnati bis sunna mithaluhu qawluhu ta'ala fi ma saqatis sama ushu a qawlu sallallahu salama ko faɗin manzon Allah da ya faɗa a cikin hadifin Bukhari cewa abinda duk sama ta shayar za a ba da ɗaya bisa goma fa haza amun fil qalili wal kathir kaga wannan magana ce mamiya game da ɗan kaɗan da kuma mai yawa husa bi ƙauli sallallahu alaihi wasallama an rage faɗin wannan magana da faɗin manzon Allah da ya ce laisa fi ma duna khamsati ausuqin sadaka babu ainihin sadaka akan abin da bai kai ausuki biyar ba kaga ya rage faɗin ma sakatin sama ma din can ammat amma yanzu nan khamsati ausuqin ya rage faɗin wancan kaga ne ya rage fadin wani hadisi wa takhsisus sunnati bil qiyas mithaluhu qawluhu ta'ala al bikru bil bikri mi'a wa taghribuha qawli sallallahu alaihi wasallam amin ko manzo Allah ya faɗa yace al bikru bil bikr idan aka samu saurayi da budurwa sun yi zina jaldu mi'a za a musu bulala ɗari wa taghribu a da kuma za a yi musu ainihin tagrib kora ta shekara guda kulle su a gidan yari ko a ce su baggarin ko a samu sun wani takunkumi fa khussa min al hadith qiyasan ala al kaga yanzu saurayi da aka ce ba a ambaci sai in da ko bawa to daga cikin samari da za a bulala ɗari sai aka yi kiyasin samari bayi alal amatin lati thabata tasniful haddi alaiha bil aka yi kiyasin saurayi namiji bawa da mace baiwa wanda nassin qur'ani ya faɗi hukuncinta fa in uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma alal muhsanati min al kaga mace baiwa tana da rabin sakamakon ya mace in tezina ya mace in tezina budurwa sakamakon ta bulala da riko baiwa 50 to kaga anan ba ambacin namiji bawa to sai aka ɗauki wannan nassin na ƙur'ani sai aka yi ƙiyasi a nan akan cewa to namiji bawa a yi ƙiyasin shi akan ta mace baiwa ita da aka yi hukuncin shi irin hukuncinta saboda illar ta bauta shi ma yana da wannan illar laifin da ta yi shi ma ya yi da aka ɗaura hukuncin a kai kama ta kaddama kama yadda ya gabata fa yujradul abdu 50 jalda kama Marafi, fi tafsir kitab al na'am wace ce a ai kisa ba shi da rabi yau idan ya wuce idan babu da rabi za a yi mata abin da alkali ya gaya dace ya mata amma ba shi aiki kisa ba shi da rabi don kuma kan kashe ta ka kara akan abu da qur'ani ya prescribe amma za a iya ragewa da alkali ya ga maslahar haka kuma da alkali yana ganin yana da damar ya yabe kwarai kuwa karanta littafin eh, ilamul muwaƙi yana rabin alamin za bai taɓa yafe wa wani ba kuma aka ce babu khususiya a ciki idan alkali ya ga maslaha ya yafe wani haɗi zai iya fi mishi eh? eh? inda ya yafe ya bisa hadin shi ba ba san zuciya ba ne, ba za ga aka cikin dare aka biya shi wasu miliyoyi ya twistin dokar ya ga wata maslaha ce a cikin addinin Allah ya yabi sai na Usman ya yafe ma Ubaidullahi dan Umar laifin kisa mutum uku ya kashe yana cikin tarihi ya ga wata maslaha kaga ba son zuciya bane kuma sabai sai gobe bayan shakan wani daga baya dauki kudi a cikin dukiyarsa ya biya abin nan eh, diya saboda aishi musulunci wannan hukuncin kwacan waye su bane da ta kashe mutane a dan hibzul waɗannan abun nan din ne kulliyatul khams to idan aka ga za a iya hibzu din ba tare da an yi executing doka ba ko za a iya kyalewa shine ma'awa yake cewa in na ga laifin da na san shiruna zai sa a gyara shi ba zan yi magana na ga wanda magana ta sa a gyara shi ce ba zan yi duka akwai laifin da shiru ma zai sa a gyara shi ko ya ce to in ya gaira wannan laifin ba zai magana ba don zai zama magana yanzu guluyi ne da israfi in ya ga wanda magana kai ta sa a gyara ba sai duka bai ce ba zan yi duka ba in na ga wanda kyauta za ta sa a gyara ya ce ba zan yi ruwa ba akwai laifin da an yi shi kyauta za a yi mutum sai ba laifin sai na umar ya taɓa kawo mutane da sata ya ce a ba su kuɗi eh, ya ce a ba su kuɗi a ƙyale su kuma a ƙara musu kuɗi a baitar mal saboda ana yunwa ne a shekara suka yi sata sai gane tsabo yunwa ce ta kai sata kuma sun shiga cikin hirzi da komai suka sata ce to a ɗiba a ƙara musu ka ku saki eh? eh za ka iya kai a to a waye da afilin dama ai shi criminal case ka ne ta gwamnati ko wa za ka wa afil kenan waye dai afil ce bai daba ai eh, dama ai za ka ji ai misali duk criminal case za a ce tsakanin kwamishinan 'yan sanda a madadin gwamnati ko da mai laifi ba sibil bane da za a ce ga farafal husuma wani da wani to nan ne akwai abin in alkali ya ce to na yafi alkali bai yafa irin wani bai yafa haƙƙin wani Ya zana magana haƙƙoƙin Allah ne da shi sa ya sai na Usman da fi wancan haƙƙin na kisa sai ya ɗauki diya ya biya waɗanda suke da haƙƙin ƴan uwantaka ya biya su diya don su kisa da za a yi dama ba ne haƙƙinsu haƙƙin Allah ne a kisa Allah ne ya ce a yi kisa idan an yi kisa in ka karanta duka wannan a cikin a cikin za mu zo ma azadul ma'ad za wannan katon azadul ma'ad aka zo hadihu fil fatawa farki manzo Allah game da fatawa fatawa flexibility da flexibility ba ta da ba ta da wato ba ta da stagnant stagnant a ce dole kawai keke da keke sai kaza eh, Karatun manzo Allah jama'a yana da yawa mutane ba su san shi wani shi yasa akwai flexibility manzo Allah yana yafewa wancan da aka je ana jefe shi ya gudu ko manzo Allah ce da kuma hmm, shi da tsare ta kan shi shi mai shi ya ci gaya mana in zai ce da yi ba kuma sai mu kyale shi so irin wannan yana faruwa da yawa a cikin hukunci alƙali na da yancin ya rage wani hukunci amma ba a ƙarawa akan asalin abin da Allah ya faɗa misali a ce wani yayi laifin kazabi sai aka zo za a mai kulala 80 kenan ko sai alƙalin ya ce dama wannan baya jin magana kuma mai ɗari wannan yanzu ɗaya yake da ƙara sallar azhar a shida wuce abin da Allah ya ce ne amma in ya ga misali garin yin tamanin akwai yiwuwar zai mutu ko haka yi zai ce ku bashi haka a yahu ana iya a rage yi za a dole alkali ba sai mu sai ni jama'a ba mai diploma ba matsalar kenan yanzu ba mai diploma kawai ko wani digiri a islamic studies wanda kawai ma turanci ma bai iya ba bai zai iya kantar da risala ba waɗannan ba alkali ba ne waɗannan masu neman abinci ne sai su tsaya iya rabon gado kawai da sulhun aure da kuma in ya gama tan ba za ta koma ba ya zagi mijin ya kore shi bayan kwanan biyu kuma ya koma suna zaurci da ita ba ga suke ba Allah da shi kyauta akwai bukatar da gaske kan tabbas a samu malamai na gaske a kasar jama'a dan Najeriya na da gaske kasashe masu da gingimu iri daban-daban da ba wanda zai iya su sai malamai na kwarai kuma yanzu ana rayuwa ne sun da babu malama da karkano idza uddu qalilan yanzu ba ma wai akalla mai kali bane al'adam ne yanzu za ka waiga ka waiga sai ka rasa waye malami wanda za ka na gaske da gaske wanda bayan ilimin kuma yana da yana da dan ba ilimi kadai ba jama'a e, akwai irin abin da Allah ya ambata game da asabul kafi eh menene uh, mai Allah ya ce ya musu warabatna ala qulubi Allah ya daure zuciyarsu warabatana ala qulubi id qamu qalu rabbuna rabbus samawati wal ba kowane malami ne akwai masu ilimi kam tabbas karatu jan baki fassara shiga da qa'idu duk sun iya har yanda riga ku da suka yi wannan amma wanda zai zama malami rabbani da zai iya jagoranta irin wannan abu sakai da Allah akwai karancin su sosai wallahi ah, wa alallahi tukula na yace gaba da cewa ah, a tafsirul kitabi bis sunna bil qiyas huwa al-murad bi qawl al-musannif yace wannan shine abinda malamin mai littafi ya faɗa yace wa tafsisul nutqi bil qiyas akwai littafi nan sama jama'a usul fiqh ala manhaj ahli al-hadith malamin da yashi mu'asiri ne yana rayuwa yanzu ku same shi ku karanta yayi maganganu da yawa ire-iren wannan usul fiqh ala manhaj ahli al-hadith mujalladi daya na manta sunan malamin wani malami ne daga cikin malamin kasar makka wa inna ma jala tafsirul kitabi bis sunnati wa bil qiyasi da annal ya yastanidu ila nassin min kitabin aw sunna abin da yasa ya halasta ayi ainihin tafsisin qur'ani da sunna ta hanyar kiyasi saboda shi kiyasi yana dogara ne zuwa ga wani abu daga cikin nassin sunna ko qur'ani ko hadisi ko qur'ani ba kamar yadda ibnu hazmi yake cewa ba a ba zaman kanshi yake ba shi yasa zaka ga akwai abubuwan da ibnu hazmi ya faɗa malamai sun riga shi akai amma shi da ya faɗansu ya faɗe sai ta hanyar kore kiyasi kuma sai ka ga ba a karɓa ba dan kamar amsa ne ta mathematics in baka ba hanyar ba ko ka kai ga amsa ba daidai bane alal misali idan ka dauka mas'ala game da ah, wannan kafara mata aure da mijinta ya same ta da azumi kaga ai ah, malaman fiqhun malikiya da da Abu Hanifa suka ce ta kafara suka yi ilhakin ta da mijin cewa laifin da ita mata yi hmm. Mamu Shafi da zai ce a babu kafara akanta ya kawo ka'idoji cewa saboda annabi bai ce ta yi ba nasi bai zo da haka ba sannan kuma wannan bayanin ana da matuƙar buƙatar shi manzo Allah bai ba ta'khirul bayanin an waqtil hajati la yajuz da aka yi cewa al-aslu al-adab shi kuma ibn hazmi da ya zo daga baya sai ya ɗauki wannan kiyasin da su maliku suka yi ta doke kiyasin sai da ya tabbatar cewa kiyasin ba daidai ba ne sai zama fatawar irin ta imamu shafi'i amma hujjarsa daban shi ta washe cewa kiyasin ba daidai ba ne wanda kuma zai kuskuntar da wannan gaba ɗaya ba a ka'idar ilimi sai dai kawai saboda shi bai yadda da asalin kiyasi to irin wannan yanzu duk da ya kai ga asalin natijar da imamu shafi'i ya kai wanda magana shi ta fita sauran ƙarfi ba za a karɓi tebun hazin ba za a ce ai hujjar da ya kafa ba daidai ba ce sai ke cewa fayarji amru ila taksisul kitabi wa sunnati bi ma. da aka sai zama ba kiyasin ne ya rage musu faɗi ba a ‘yan uwansu ne ƙur'ani ne da sunna suka rage musu faɗi amma ai amfani da wani technicality ne wajen gano haka dan ba abu ne a zahiri ba dan dama shi ƙur'ani ba wai ba wai tafasil bane shi ƙa'idoji ne da ainihin mustalahat shi sa walau radduhu ila Allah wa ila rasuli wa ula ilil ulil amrin da alimahu alladhina yastanbituna kaga ba ba alladhina yaqrauna ba yastanbituna in sun karanta su tsakuro hujjoji saboda akwai tadabburi da suke yi a ciki suna gano abubuwa to qur'ani ana iya gano guri kaza ya taimaka wa wuri kaza wajen fassara junansu ta hanyar ka'ida ire-iren waɗannan kaga yanzu ai nassin qur'ani ne karara aka ɗauka aka yi kiyasi akan wani abu wanda qur'ani bai ambata da ƙwar'ani waɗannan amsal ɗin da waɗannan ahkam ɗin da waɗannan dunkulallun maganganun duk suna ɗaukan irin waɗannan pregnant meanings ma'anoni masu faɗi waɗanda malamai da suka ƙware za ga suna fitar da su kala daban-daban za mu saurara anan saboda ƙwarar lokaci sai Allah kai mu karatu na gaba rana ita jama'a ba za mu yi wannan karatun ba rana ita insha Allah sai wani mako na can sama insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله